sai wani ɗaya ɗaya ki dan Allah ban so kina irin wannan abubuwan mana. Amanya ba. To ai ga wannan kamar hotel ne. Eh. Kan ka ce mu za mu zo mu ga mama nan nan wurin maman take. Ki kwantar da hankalin ki malki san dai ba ki da ke ba. Gaida maman nan anan za mu gaida mama. A tun nan ce miki za mu zo mu gaida mama za mu gaida mama mana. Nan ba hotel ne. Tun daga waje na gane hotel ne waje ne. Ya za a yi wa ta zo nan gurin. Kaki da mu so nake gaida maman da za mu yi na daban ne special. shi yasa na ware mana nan domin na kira ma ma tana zuwa ga kake da bebi na A da aka kin sai abin da muke abin da ka yi kama wani kama ta da bebi ne ko haba yake abu ne haka haba dan Allah gaida maman nan ba za mu gaida maman nan dole maman za ta zo tana hanya ma ta taho na ta haba zan haba bebi ne aiki abin nan ki saki ki mana haba nan fa kamar kamar gidanki ne bismillah mu je mu zauna kwantar da hankalin ke ba ni na ga sai wani sakin sai me haka me ya faru malamin islamiyyar ya ce babu kyau namiji ya matso kusa da mace ko ba haka ba kuma an ce idan mace da namiji suka na ukun su shedan ne amma dai kin san ba zan cutar da ke ba kin san ni mazo yake ne tsakani da Allah kin san fa irin tsananin san da nake miki dan na matso kusa da ke kuma menene hababe mina kina abokan baki waya ba yan zamani ya canza ido ya bude kin san dai ai abokan ki zan yi ko to ba ka ci aure na kace so kai ba saurin me kake yi ba sauri nake yi ba ko ma oke to malamin ku islamiya bai ga muku zai aure ayi bincike ba wani irin bincike kike so kai misali kin san ina so in san kalan mace da nake kalan mace da zan aura ina so in san ya kike yanzu kai ba ka san yaya nake ba ban ba irin wannan sanin ba kin gane ina so na aure bajin wato dan ya shaka ba to shine nake so in gwada kin gane in duba ki in gane cewa ke bajin ɗan saboda ina so na aure mace garanti a bali kin gane dan haka ki kwanta da ka taba ni malam gwaji kuma ni za ka gwada